Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A makon da ya gabata mun kawo muku tattaunawar da muka fara kan bukatar rufe tashar Aljazira da wasu kasashen larabawa a ƙarƙashin jagorancin Saudi Arabia suke bukata sakamakon takaddama da ta bullo a tsakaninsu. da kuka ji farfesa umar fati na jami'ar bayero da ke kano da dr aliyu musa na jami'ar coventry suna tsokaci kan rawar da wannan tasha ke takawa yau za mu ɗora da yadda wasu 'yan jaridun najeriya ke kallon rawar da tashar ke takawa kuma da farko ga maude rabi'u gwadabe na jami'ar bayero saboda tsarin da ake gudanarwa na saudi arabia ƙasa ce da take ari na sarauta na mulkin mulukiya wanda ya sha bamban na tsari na samu da 'yancin 'yan jarida don haka kamar zai zama zamu iya cewa na tona musu asiri hmm. ko yana iya kama karshen mulkin su sannan kuma in ka duba wannan abin dama ana ga akwai hannun ƙasa amurka a ciki kuma ko ita amurka wacce ta ce gaba-gaba wajen rajin ganin cewa an tabbatar da tsarin dimokuraɗiyya tarihi ya tabbatar da cewa kullum ra'ayin amurka manufar amurka tana sama da manufar demokaradiyya a wajen amurkawa saboda haka idan aka ce ga wani mai mulkin soja ko wani mai sarauta wanda yake yana goyon bayan amurka to dan yana take hakin dan adam dan yana yin wane ne duk abubuwan da ba su dace ba amurka na goyon bayansa ga duba a yaƙe-yaƙen nan da aka yi na su iraki na su abin na su libya da waye amurka ta sha kai hari kan ofishin aljazira a cewa bisa kuskure ne da haka kafar yada labarai ta aljazira kafar yada labarai ce da babu irinta a gabas ta tsakiya larabawa suna binta sau da kafa suna bibiyar abubuwan da ake suna saurara saboda ita kadai ce suke da ita wacce take ba su damar su bayyana ra'ayoyinsu bayan moda rabiu gwadabe ga wasu 'yan jaridu daga kano sunana samira adnan daga aminci radio ya kamata a bar wannan kafa ta labarai ta aljazira ta ci gaba da aiki saboda an san su da faɗin gaskiya komai ɗacinta kuma ba sa ɓoye gaskiyar suna ba wa kowa hakinsa yadda ya kamata to ita saudiya za ta dage ne saboda ba ta son a rinka bankaɗo asirinta ta fi son da abin da take yi ya zama na a sai abin da ta ce shi za a yi sunana gazali jibril mai mashi daga frcn a ra'ayina akan wannan batu shine a gani na saudiya bata fahimci manufa ta ita wannan kasar amurka ba kenan kamar yadda abin ya fito cewar su suka sa su duka wannan tangarɗa take faruwa tsakaninta da qatar ni ina ga wannan rashin fahimtar da saudiya ba ta ba shi yasa suke so a rufe wannan tasha ta sadarwa inda sun fahimci wannan batu ina ga da ba za su so a ce za a rufe wannan kafa ta sadarwa ba wannan saboda ita aljazira kamar tasha ce wacce take tsarge gaskiya komai ɗacinta duk wani labari da ya shafi kowa ba ta da bangare ba ta da abin da ake kira side sunana awal abdulaziz muhammad ma'aikaci a gidan radio express da ke kano kasar ra'ayin siyasa na duniya su wa'annan kasashe da suke suka kawo wannan kasa ta katar wasu sharɗa na in har za su ci gaba da mu'amala da ita daga ciki har da sai rufe gidan talabijin na al jazeera wata manufa ce da su saboda akwai wasu abubuwa da shi gidan al jazeera yake yi da suke ganin kamar tonan asiri ne a tare da su so daga cikin kasashen laraban hamma da kasar america don a iya cewa ita ce kamar kanwa uwar gami da ta haddaso wannan rikici da yake faruwa tsakanin su to rikici ne na matsaruwan nan gidan talabijin ya ci gaba da gudanar da al'amuransa to su akwai abubuwan da suke da suke ganin kamar tonan asiri ne ga waɗannan kasashe da har idan wannan gidan talabijin ya ci gaba to za su gaba da tona musu asiri to wannan sharaɗin da suka kana cewa a rufe wannan gidan talabijin shine rufin asirin su na abubuwan da suke aikatawa kada duniya ta fahimci abubuwan da suke wanda ba daidai ba La liberté, y a laissé des plumes Journaliste incarcéré, journaliste assassiné, les voix des sans-voix tuées, tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. To kun ji ra'ayoyin wasu 'yan jaridu kenan. Yanzu kuma za mu koma wurin Dr. Aliyu Musa na Jami'ar Coventry, wanda ya ce har gobe tashar Al Jazeera za ta ci gaba da tasiri a harkar yada labarai ganin irin rawar da ta taka a cikin shekaru goma sha ɗaya da suka gabata. Ni ina gani Al Jazeera za ta ci gaba da eh, taka rawa sosai za ci gaba da tasiri sosai a aikin yada labarai saboda gidan jarida ne wanda ya riga ya kafu kuma eh, kafu wannan da Al Jazeera ya yi abu ne wanda ba wai za a iya cewa cikin lokaci kankani ba ne kamar yadda na ce um, tun shekara 2006 aka kafa uh, sashin uh, uh, yada labarai da turanci na al jazeera wato al jazeera international english wanda kuma tun wancan lokacin zuwa yanzu ya samu karbuwa sosai kuma mutane da yawa suna yawan dogaro ga da al jazeera din akan su samu labari da suke gani yana da tushe kuma da za su iya yana da tushe bayan haka kuma akan gaskiya ne ba wai abu ba ne na san ra'ayi to kowane illa rufe tashar zai yi wa harkar yada labarai a duniya ga farfesa umar fati to ba za su ma iya rufe ba idan ma har cewa har sun rufe yanzu da sasu ah, irin hanyoyin intanet din da kuma social media za su iya toshewa ne ba za su iya ba ko da sun toshe ma duk aiki ne na nake gani da ba zai ci musu yadda suke so dinnan ba yanzu fa da zaka lura shine duniya fa ta canza kuma canjin nan ba canji ne da za a yi reverse ba domin bullar intanet dinnan da kuma social media dinnan wannan yanan gizo wa wayannan hanyoyin sun bulla kuma jama'a sun rungume su ba yadda kake tsammani ba saboda haka yanzu in ka lura ai yawancin samarai ma ba kallon television ko rediyon suke ba yawanci a wannan social media suke so ko da a ce har sun yi nasarar cewa sun ma kulle gidan television na aljazira za su hana wayannan hanyoyin ne ta inda samaransu da matasan su suke ta yin abubuwan da suka ga dama ah ka tuna abin da ya faru a eh, masar mana da kuma su tunisia da sauransu lokacin da ake arab springs nan ai yawanci ta social media aka ba ta aljazira ba sai dai aljazira su abin da ya faru su ma sun kara hatsa sabon kuma don sun ba sun wa abun muhimmanci sosai suka yi ta nunawa shi yasa har yau da muke magana nan ai masar ta kulle wa'yansu yan aljazira har yanzu akwai wanda suke kulle ba su ji daɗin abun ba domin abu ne da ba za su so duniya ta sani ba abu ne da suke son a ɓoye amma kuma ga aljazira ta zo tana ta bayyana wa duniya ana gani kuma ba daɗin abun suke ji ba shi ma dr aliyu musa ya ce rufe wannan tasha abu ne mai wahala ina gani uh, in aka ce za a rufe tashar nan ba yiwuwa zai yi ba abu ne zai yi wuya sosai kuma bayan haka ala misali inda ma ya yi in ma ya yi to akwai matsala sosai na farko shine idan har hakan ya faru to ina gani nan gaba ma za a iya samun wasu da za su ce su su suna gani a rufe duk wani gidan jaridan da ya fito ya yi magana da suke gani ba daidai ba ne da ra'ayinsu ko kuma suna gani zai zama barazana ga wasu abubuwa nasu to akwai illa sosai amma babban abin da zamu duba shine ba zai yiwu ba ita kanta kasar qatar ba za ta yadda ba bayan haka kuma ni ina gani da akwai kungiyoyin da suke kare hakkin 'yan jarida na duniya ba za su taɓa yadda ba hakan ba zai kasance ba a ƙarshe farfesa fate ya ce idan wannan zargi da ake wa qatar na taimakawa ayyukan ta'addanci gaskiya ne to lokaci zai nuna ah, saboda mai kasashen turai za su sa hannu a rufe ai in ma da bakinsu amma dai ta kasashen eh, larabawan suka zo ko in ma kuma ba wai don aljazira kadai ba akwai wasu dalilai da su suka bayar wanda mai yiwuwa gaskiya mai yiwuwa ba gaskiya ba ba za mu sani ba sai lokaci ne zai nuna wanda suke zargan ita kasar qatar da taimakawa 'yan ta'adda da kuma irin 'yan ta da kayan baya a wasu kasashe daban-daban so wannan duk abu ne da sai lokaci zai nuna kuma bincike zai nuna Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin shehunan malaman namu Farfesa Umar fati na Jami'ar Bayero da Dr. Aliyu Musa na Jami'ar Coventry da ke Birtaniya da kuma wakilanmu a Kano Abubakar Isa Dandago da Abubakar Abdulkadir ɗan Gambo da injiniyanmu Hassan Alassan Suleja Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.